Qu'on voudrait, à travers cette euh, formation, ta hanyar wannan horo da ake badawa daga nesa muna saran aiki da rawar da ya kamata jagora ya taka domin ya kasance an sami tafiyar da aiki na gari wannan kuwa ta hanyar amfani da wasu littattafai da aka tanada domin shugabannin makarantu littattafai ne da suka kumshi tahiyar da aiki a hukumance da kuma dubarun bayar da ilimi horo ne da zai ɗauki tsawon watanni biyar ana gudanar da shi an baiwa shugabanni daban-daban na makarantu littattafai kowanne ya samu littafi biyu ɗaya ya danganci tattali ɗayan kuma dubarun bayar da ilimi shugabannin makarantun za su yi amfani da su a kowane wata za a shirya karamar haduwa inda shugabannin makarantu za su ganawa da jama'ai da ke ba su shawarwari domin su tattauna kan abubuwan da littattafan suka kumsa haduwa biyar za a shiryawa yayin da za su mai da hankali yayin da za su mai da hankali sosai akan waɗannan littattafai Idan shugabannin makarantun suna fuskantar matsaloli dangance da littattafan to dama ce ta magance su. Bayan haka za a auna fahimtar shugabannin makarantun a kan littattafan. Abin da ake jira shine a samu sauyi cikin makarantu ya kasance harkokin bayar da ilimi sun inganta daidai yadda ya kamaci jagora na gari. Ana buƙatar sha'anin bayar da ilimi da koyarwa ya bunƙasa kuma hakan bai yiwuwa sai idan akwai cikakken jagora.